yayin da wasu 'yan siyasa a jihar adamawa ke maso maharamar kwasan 'yan gudun hijira zuwa yankunan Michika da Madagali da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram domin su koma su gudanar da zaɓe. Hukumar zaɓe INEC ta ce fa ba da yawunta ba. Hakanan su ma wasu 'yan gudun hijiran da suka je suka komo su ma buƙaci al'ummomin yankin ne da a yi zanzan A dai wannan talatan ne ma wasu 'yan siyasar yankin da ke zama a Yola da Abuja suka shirya cewa za su soma mai da al'ummomin yankunan Madagali da Michigan don su je su gudanar zaben da ke tafe. Batun da hukumar zabe INEC ke ma cewa ba da yawunta ba. Mr. Emmanuel Kwace na cikin shugabannin al'ummomin yankin cika ya kuma bayyana irin halin da ake ciki a yanzu domin in ka shiga cikin gari ka ga shiru akwai tsoro domin za ka ringa waiwaya baka ga kowa ba ko akuya yi fa babu ko ka fa babu shiru kawai shiru kuma har yanzu akwai kaburruka wanda aka bujina waɗanda ɗaya bukwar in suka bujina mutane kabarin bai yi nisa kasa ba har yanzu akwai wari kuma su zuba wasu gawawakin a cikin rijiyoyi to kaga in ba a je a yi abin da ake da shi fumigation ba iya san yadda za a iya fara da hausa ba dama a nan din a cikin birnin yola a can yalwa a can cikin a yola kanta inda sarki yake akwai inda aka je ana karban wannan katin din za a iya yi zaɓe wurin akwai kuma a capital school inda aka aka aka an je ana karban katin eh, zaɓe na din za a iya zaɓe wurin akwai a damaire za a iya je a yi zaɓe wurin akwai a vinikilan. ketarin gada za iya yi zaɓe a wurin ba sai an je micika ba domin abin da ya faru a gamborin gala ko kwanaki goma da suka wuce da sojojin chad sun tashi sun tafi kaga yan maharan sun zo suka kashe mutane mutane kusan goma sha shida ko kuwa fiye da haka haka ma suka yi kwanakin baya gombe da suka kome ya lafa suka zo domin wannan magana boko haram ba rubuce a fuska ba ne hmm. masana ma sun sun faɗa a yi zaɓen nan a nan wasu wanda suke matawa a cika nan bai fi ko kuwa su je wai ko ko su ma kuɗi kawai su cutar da mutane ba a yi zaɓe a nan shi ma wani ɗan yankin uba ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato cikin kwanakin nan ya ce su yi mamaki ma da har suka fara tunanin cewa za a mai da su gida don su je su yi zaɓe na na ya ko musa yankin uba a ja zaɓe a yana ba abu ne mai yiwuwa ba ka ce mutane yanzu su koma su je su yi zaɓe don waje ne tun da kwato eh, abin da ake ce basic things da ake bukata kamar su ruwan sha su asibitoci abubuwan gwamnati da har yanzu ba su fara aiki ko polis ma ba su je wajen ba sannan ka ce mutane su koma su je su yi zaɓe bayan ku akwai barazana wayannan ɗan boko haram da suka ko aka kora suka ce za su duk yadda za su yi sa hana zaɓe to duk irin wayannan yankunan ne za su yi ɓullo mutane kowane lokaci su yi musu hari don ka kama ci kama a ce shekaran jiya an kama wajen guda uku to irin wannan halin ka ce mutum ya koma inda mota baya tafiya sannan karfe bakwai na yamma ce ku shiga gida tun lokaci bakwai ma bata yi ba ce ku shiga gida to ya za a yi ku zaɓe. to kuwa na ku isa ku zaɓe ku. daman inec ta riga ta shirya dan gudun hijira da suke cikin irin su kamar yan mitika ga inda za su yi zaben su yan madagali ga inda za su yi zaben su sai kowa je inda za aka ce je je to ko me hukumar zabe a ne za ta ce ne game da batun gudanar da zabuka a yankunan mitika da madagalin mrs farukatu duku ita ce jami'ar hulɗa jama'a na hukumar zabe a a jihar adamawa mu yana nan ba mu samu clearance na zuwa can mitika ko madagali ba har yanzu muna kan shi da mu na idp madagali yana mausa na cika da Square da sauran designated centers da suka karbi katin su a wurin muke arrangement mu karan daga wurin security kan cewa za mu iya zuwa wayannan wurare ba tukunna. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.